Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri muna nan lafiya. Sai muka yi bako ya baka hutu. Eh eh dama ai kowa ma na son hutu. <laughs> Ka ji mu da ai sai na ce dama ni da nace eh. mishi ni da ni da baba muna koko. Haka. Ko ashe ashe koko ne garin. Eh, haka ne koko. <laughs> Sai ko muka yi bakon na koko. <laughs> Haka. Lallai ne ka lallai. mu kuma can gurin mu eh mu kuma mu kuma wurin mu kin san ina abin nan da ake chocolate da shi eh yawwa koko itacen da yawwa kuma koko haka ne ga eh, kuma da koko Eh, kwarai kuwa eh. akwai ku da kokoka a eh, haka ne akwai kuma cakulati haka ai ina cakulati na mai kala kala na goma? eh kwarai kuwa <laughs> akwai <laughs> haka ne nace to wannan bako me ya hankalin ka ne a Amurka Wato babban abin da ya ɗauke min hankali a wannan mako shine batun ɗan tukuci nan da akan ba mutane da aka musu allurar rigakafi. wanda a nan New York akwai eh. waɗanda muka gani ni dai ba zan ce an bani na jirgin ƙasa ba eh. amma akwai mutane da suka samu eh, wato tikiti na jirgin ƙasa akwai waɗanda suka samu abubuwa da ɗan tukwicin kuɗin kayan cefane da sauransu aka babbayar to kin san irin wannan ko ai abu ne mai kyau kai ne za ka je ka samu lafiya kuma a ce kuma ga wannan ɗan toshiya <laughs> <laughs> aka ce daɗi kan daɗi ai abu eh, eh, sai na karanta a labarai a yau din nan eh, shugaban amurka dama shi burin shi ne kafin hudu ga watan Yuli nan da take zama babban rana a amurka ranar bikin yancin kan nan burin shi shine kashi saba'in cikin ɗari na amurkawa su yi rigakafi ko da allura ta farko ce kafin wannan ranar don mutane su fita tunda ba raba irin gashe-gashen nan da aka saba yi ba Mm. to sai aka kawo kawo yanzu kashi 63 cikin 100 kaga sauran kashi 7 cikin 100 ba a cikin to yanzu sai aka kamfanoni da dai suka tattallata tukwici domin a karfafa wa amurkawa gwiwa su fita su rigakafin nan daga waɗanda za su ba ku cefanen shekara ɗaya da waɗanda za su ba ku tikitin irin manyan tikitin kallon wasannin mm. wanda eh. ya ba da mamaki shine na jihar Ohio gara basa ta jihar Ohio da ce ko kai zaka koma Ohio ne na gwamma eh. ah. <laughs> kan ce inda na ji an ce wai akan ba da wannan tukunci har na miliyan ɗaya? A dan miliyan ɗaya idan kai rajista kana cikin wanda suka yi rajistan zaɓe eh. za a yi tambola ne ko sati-sati ne ko wata-wata ne za a yi tambola idan aka juya suna kawai aka ɗauko ba baya kuma makeri. Na'am. Aka tabbatar cewa kayan allura ka ci miliyan. Shi ke nan miliyan ɗaya. <laughs> Shi ke nan miliyan ɗaya na ce kai. Ko can za mu je mu sake allura ne. <laughs> Ku je ku rajistar zaɓe na ta. <laughs> Kai. Ku rajista a matsayin 'yan jihar da za ku rika kaɗa kuri'a a jihar. Allah sarki to kin ga wannan kasashen da suka ci gaba mm, haka ne to mu ma Allah sa mu kai ga haka abin abin mm, abin mm. to kamar yadda muka saba bari mu a bude wannan zango bari mu fara da gaishe gaishen ta'aziya na gwamma bari mu mika gaisuwar ta'aziya daga wakilinmu da ke da magaram tamar abari gaisuwar ta'aziya zuwa ga bare Allah ya sa ko ba are ne ko bare ne. Hmm. Me a daidaita sahu bisa rasuwar mahaifinsa a da magaram to Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Suleiman Tari shahararren ɗan wasan ƙwallon kafar nan wanda ya sa a AC Milan da kuma Ghana Black Stars na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Bai da aka fi sani da Hajiya Kande. sannan kuma da sauran wato 'yan uwan marigayen da suka hada da hajiya fauziya da ke akra da kuma hajiya hummu matan alhaji bamban mai dabino gidan larabawa kumasi da kuma hajiya wato mamaruki kenan jakadiyar sarkin hausawa na akra da hajiya kandin madina yan alhaji adamu 844 da kuma hajiya gado ya tiyati da sauran iyali baki daya allah ƙara hakuri ita kuma allah ji jikanta da sauran magabata duka mu kuma kyautata namu zuwa To amin su amin. Ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran. Yau akwai aure hmm. Aure raki auren raki. Kace kace nan. Kace kace yau sai inda ka zaba ka san labarin da muka bayar na wanda ake yake zuwa gidan mutuwa. Eh. ya je gidan buki ya je gidan mutuwa yana sa ido ne yana sa kunne eh. a rediyo ya ji ina ake eh, eh wato inda akwai buki ke da haddutu ya hada da na mutuwa gaba daya yau wato yau sai an zaba wanda yau sai an zaba irin su wani sai an zaba Allah sarki wannan bari mu faro daga jamhuriyar Niger hmm. A gaisuwar taya murna ce ga Ibrahim Loga ɗan kasuwa a Damagaran bisa auren Iyasa. fauziya ibrahim loga da za a yi a ran biyar ga watan yuni wato yau dinnan kenan sannan ma'aurata duk da yake dai ba san ranar da za a yi auren rakin nan ba taya murna ga diyan hassan mamman travis da amaryar aisha da aisha tijani da husaini mamman travis da amaryar shi hawa mamman usman a agadas waɗanda suke agadas waɗanda za a ɗaura mu ko 'ya'yansu ne za a yi auren ko su ne hmm. angwayen da amaran dai hmm. dai ba mu fahimci wannan ko ya ne dai an taya su murna <laughs> Allah ba da zaman lafiya <laughs> Allah ba da zaman lafiya ko <laughs> ko su da eh. za su yi auren muna taya iyalan gidan Alhaji Abdullahi Wakala mai magani da Alhaji da na Alhaji Ibrahim dan Bago Katsina na ɗaurin auren 'ya'yansu abdulsalam abdullahi wakala da kuma fati wanda wato da fatima wanda za a ɗaura auren a yau asabar da misalin karfe goma sha ɗaya na safe kenan a masallacin mangal kofar kwayar tayoyi katsina allah ya bada zaman lafiya sannan kuma muna mika sakon taya murna zuwa ga iyalan farfesa sambo wali junaidu da kuma na, alhaji yusuf A. jiga na ɗaurin auren 'ya'yansu wato asama'u kenan uba da kuma musa yusuf jiga wanda an riga an daura wannan auren a makon da ya gabata a sakkwato su kuma allah ba su zaman lafiya sannan kuma taya murna zuwa ga wato hajiya lalla aisha kenan alima dugu da angonta alhaji salisu wanda su ma an riga an daura auren a makon da ya gabata a birnin kumasi muna miƙa gaisuwa na musamman zuwa ga mahaifin amarya kenan alhaji ali madugu da kaninsa alhaji amuda madugu injiniya wato wazirin sarkin zangon kumasi kenan muna gaida iyalan gidan madugu da kuma gidan larabawa a birnin kumasi To bari kuma mu tafi jihar Birnin Najeriya inda kuma nan muke mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Abacha Madu Magumeri da iyalansa eh, baki daya wato shi babban direban gidan gwamnati da ke Maiduguri kenan lalle ah, babban direba ke da ai babban direba ke <laughs> eh. da direba da haka da uh, fadan mulki uh, auren mm. manya kenan ko mm, gaskiya hukuma eh, wato hukuma auren hukuma za a daura mm. auren yansa ne hajara abacha da halima abacha za a daura wannan auren ne a yau dinnan biyar ga watan yuli a biyar ga watan Yuli, Yuni ne muke ko? Yuni, eh, Yuni, eh. To za a ɗaura auren ne ranar biyar ga watan Yuli wato wata ɗaya kenan yau daidai sauran wata ɗaya daidai kenan. a unguwar state locust da ke maiduguri za a ɗaura wannan auren da karfe goma sha ɗaya na safe to allah ya sa eh, eh, baban yakubu auren na a yuli za a yi shi ba a yuni ba kasan <laughs> ba eh to magana ke wani sa'ile rubuta wannan abin to amma allah ya sa a yuli ne eh, ba a yuli ne ba a yuni ba ba a yuni ba haka nan ne yuni ne yau ne kenan ake auren nan in kuma yuni ne wata ɗaya daidai zuwa wata ɗaya daidai yawa to za a yi auren nan da karfe goma sha ɗaya na safe Sai kuma muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Shatima Mansur Shatima mawaƙan Sudan na Borno wanda za a ɗaura auren ɗansa Suleiman Mansur a unguwar State Locust shi ma a ranar goma sha ɗaya ga watan Yuli. Da Allah ya sa baban Yakubu Yuli kake magana. Eh haka. Goma sha ɗaya ga watan Yuli don Yuli ka faɗa <laughs> a cikin wannan ba dai Yuli ba. Yuli da Yuli to in Yuli ne Eh, wata ɗaya kenan in kuma yuni ne yau kenan ake yi in kuma yuni ne mako mai zuwa mako mai zuwa to shi kenan to shi kuma wannan auren za a yi shi da karfe goma ne na safe a garin maiduguri allah ya ba da ikon halatta waɗannan auren amin summa amin allah ya ba da zaman lafiya da zaman ka raba ko gaskiya takalmin kaza <laughs> <laughs> <laughs> je zangon gaishe-gaishen waɗannan ma'abotan shirin a bari huce waɗanda suke aiko mana da saƙonni a dandalinmu na sada zumunta facebook. Mm. To waɗannan a gaisuwar fata alheri zuwa ga babawo mato mai aduwa daga ƙaramar hukumar mai aduwa jihar Katsina sai alhaji Ali Haruna kira misau daga mm. jihar Jigawa. Gaisuwar fata alheri ga alhaji mai hula askira daga jihar Borno. Kuma sako daga Mahmud Salu ƙaura na Moda Zamfara ya ce gaisuwa ta ta musamman zuwa ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Distinguished Senator Sahabi Ya'u ƙaura da kuma mai martaba sarkin kiyawan ƙaura na Moda wato Majo Sanusi Muhammad Ahmad mai ritaya kenan. To sai kuma Alhaji Sanusi Walin Kauran na Moda da kuma matata gimbiya sadiya badamasi da honrabo ubaidullah yahaya kaura da hafiz Balarabi gusau da kuma naziru sabo gusau da malam hassan muhammad unguwar soda zaria da mubarak s Yaki gusau da ibrahim sd kusfa Zariya da hajiya zuwaira mai shinkafa da taliya kauran namuda da kuma da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na masallacin juma'a na biyu kaura na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa muhammad wato mahmud salu kaura na moda zamfara da fatan an tashi lafiya aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko kaɗan ko kaɗan da haka zamu dire a nan sai kuma hmm. mako mai zuwa zamu sake komawa dandalinmu na sada zumunta facebook hmm. domin ɗibo a sunayen masu gaishe-gaishen nan sabili da ɗan inji wani lokaci ba ma samun imel imel din nan haka yake yawwa Gombe. Labari ne na haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da hmm. Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada dukkan su a Barikin Ladi. Barikin Ladi na'am. Yawwa. Hmm. <laughs> To Fatima jagora wannan rubutu wata rubutu da eh, eh, labari wata ce wai wata mace ce ke sana'a cincin na gomma. Eh, na'am. Yawwa tana sana'a ta ita kuma cincin ne take ta kware tana sai da cincin. To eh. kullum dai sai ta yi cincin din nan ta je kasuwa ta sai da cincin ta zo ta kirga kuɗi ba riba duk da yake dai cincin din na karewa. In ta eh. cincin ta zo ta soya cincin ta koma ta zo sai ta ga cincin da yana ta rasa. Eh. <laughs> Cincin na ƙasa. Cincin na ƙasa ta ce ko ɓera da suke sace mata cincin ne ko ta rasa. Ta rasa wake mata ɓannan cincin din nan. Sai shi ke nan. sai ta ce wai to ta san yadda za ta zai ta yanke shawara cewa yau ba a cikin dare ba za ta yi bacci ba zaunawa za ta ta laɓe cikin duhu ta ga eh, yadda ake cincin nan ke karewa yawa ita ta duba gida duk ta rasa rami ta ga ina eh. da dare na da yake fita da cincin shi kenan ta laɓe tana kwance shiru sai ta ji ana urmus kurbus kurbus eh na tabbacin sai ta aska fitila ta kunna wuta sai za ta gani kawai sai ta ga ashe mijinta ne yake ta faman ta kai ki ce babban haƙuri mijinta ne yake cinye mata jari wayo Allah da zai karar da jari cincin sai shi kenan na goma kuma yake kace mata jari sai shi eh. kenan da suka ido hudu da namijin eh. sai ya ce mata na ci cikin na hamsin <laughs> na jinjin da hamsin ka ji jinjin da hamsin wa ka ba wa ka ba hamsin din kanta ce a shi yake ci mata kuɗi shi yau na kuɗi ya ci ba a asarar take ba shi ba ne Hadiza wai wai a cikin su nan wai wa ya fi wauta. Lalle ne ka. a'a idan ita ta yadda ya ci hamsin na ranar kaɗai ne to don ne tafi shi wauta amma dai ya za a yi kullum kana karar da cikin yau ka ce mun na hamsin kanki na ga maji da ta fara daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki na yanzu a hmm. madadin baba ya kuma keri alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri kwalar Allah. Ba kwadar mutane wa, kai yi silan la